na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu na baturi na shekarar haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da sha ɗaya. Muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhu aqidatul mujaddid Muhammad dan Abdul Wahabi wanda yake ma ma fadilatul Sheikh Zaid bin Muhammad ya wallafa cikin aqida ahlus sunna wal jama'a a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar maradi darasin namu na yau shine darasi na sha hudu insha Allah muna cikin bayanin cewa alkur'ani mai girma cikin ayoyi yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a dunkule wato an ambace su baki ɗaya an yabe su muhajirai da ansarai yaban da dukkan shi labarin ne Allah ya bada eh, nisku bai shiga cikin shi saboda haka duk wanda ya tabbata sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yarda da shi saboda haka wajibi ne ga musulmi kuma yarda da shi su ka shiga musulmi laihi ne ga Allah ka soki wanda Allah ya yaba sai muka zo inda muka ce wa amma as sunnah al-mutahhara amma ita sunna tsarkakka cikin hadisai kenan fa fiha min as-sana'i ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umuman a cikin ita ma akwai yabo akwai yabo ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya wa ala al arba'a kuma akwai yabo bisa ga halifofi guda hudu a keɓance bayan an yabe su a dunkule to kuma an yabe su a keɓance bayan cikin umumi sun sami yabo to a keɓance suna da wata farlata su wa tartibihim fil fadali ka tartibihim fil khilafati jerin su cikin falala kamar jerin su ne cikin khilafa cikin halifancin su بإجماع من يعتد بإجماعه من هذه الأمة tare da ijma'in duk malamin da ya cancanci a kilga ijma'in shi cikin ijma'in waga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wani ya saba can ba a shi sai yace wa kam min nususin fi sunnatil mutahharati da yawa zaka samu nasoshi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu dallat ala shar'iyyati hada tartibi wadda ke nuni bisa ga shar'ancin wannan tartibin cewa abubakar ke kan gaba sannan umar sannan usmana sannan aliyu ga daraja haka suke to a halifanci ma haka suka biyo bayan juna min ha qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisi akwai hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muru ababakar fali sallibin nas ko umarci abubakar yayi sallah da mutane kaga shi aka kira aka ce a sashi ma mutane sallah wannan hadisi bukhari da muslim sun fitar da shi cikin sahihansu daga hadisin aisha wa qawlu alayhi salatu wa salam ya ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah bai yarda ba wani ya jagoranci mutane muminai duk ba su yarda ba wani ya jagoranci mutane akan harshen halki illa ababakar sai abubakar maza za Allah kai tsaye ya yanke hukunci cewa Allah bai yarda haka ba muminai baki daya ba za su yarda da wannan ba kenan muminai akan harshen hal da kan harshen makalima baki da ba su yarda ba ne zan jagora sai abubakar ta kenan jagoran sallah ma kenan sai aka ta abubakar wannan kuma shine sabai sai ga tunda annabi ya zabi abubakar ga sallan nan ta ƙarshen rayuwar shi to su ma sun zaɓe shi ya ci gaba da shagorancin su to mu ma mun zaɓe shi mun bi su wannan hadisi shi ma bukhari da muslim sun yi da shi daga hadisin aisha wa min daga cikin hadisin akwai wa dashi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim jami'an a cikin haƙƙin halifofin guda hudu Abubakar da Umar da Usman da aliyu baki dai jami'an baki dai yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na umarce ku da bin sunnata da bin sunnar halifofi na umarci ku da bin karantarwa ta da karantarwa halifofi shirye wani hadisi shi ma takaririn ya gabata sai wa min ha daga cikin hadisan da suka zo da yaban halifofin nan fi haƙƙi abi bakarin wa umara a cikin falala abubakar da umar radiyallahu anhuma ko radiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikitadu bil ladaini min ba'di abi wa umar ku yi koyi da halifofi guda biyu bayana sune abubakar da umar kaga bayan an ambace su baki dai kuma an banci abubakar da umar da wata falala su wannan tirmidhi ya fitar da hadisin hadisi ne lamba dubu da sittin ibn maja hadisi ne lamba goma da bakwai nasir bin albani ya ce hadisi ne ingantacce cikin sahih jami'i hadisi ne lamba dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu wa min hafi haƙƙi usmana a cikin hadisan akwai wanda ya zo game da haƙƙin farga usmana cewa lamma zakara fitnata sadda manzan Allah ambaci cewa akwai wata fitina da za ta faru ga wanda Allah ya sa ya gani da ya zana zancen fitinat ƙara li usmana sai ce ma usmana za yau ma al haqi a lokacin shi wanga yana akan gaskiya ina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu'jizar da Allah ke tsinkar da shi Allah ya nuna min fitina za ta biyo baya wadda haza a kashe Usmana amma shi ake akan gaskiya amma kuma wato za a kashe shi kaga wannan wata falala ce akan shi wa min hafi hajj ali radiyallahu anhu daga cikin hadisan da suka ambaci falalar su ah, kulfa'ir rashidina akwai game da falalar ali da abi da wai haka ammaru taqatiluhu alfiyatu albajiya kai ta ammaru jama'a dan zalunci za ta kashe shi kenan wannan shi ke nuna kenan su su suke bisan kuskure lokacin da suka yi yaki tare da aliyu kenan aliyu shi ijtihadin shi ke bisa daidai shi ma'awiya ya yi kuskure da ijtihadin shi da shi bangaren shi suka kashe ammar shi kuma ammar bangaren aliyu kun gane ko wannan hadisi shi ma bukhari da muslim sun hitar da shi sai malai yace wa kana man kana ma aliyin radiyallahu radiyallahu anna kulfa ar-rashidina yace shi ma um, ammar ya kasance daga cikin wanda suka kasance tare da Ali yace dukkanin su shi hali su halifofin nan shiryayyu Allah shi yarda da su Allah ya ƙara yarda da su an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'ina kuma yarda da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su da yace wa tabban lirrawafid az-zalimin wal khawarij al-marikina ce halaka da tabbata ga rafidawa gulatu shi'a az-zalimai wanda ke suka sabon manzon Allah suna zagin suna la'anta su kaga malam ya shaddada kenan ko kuma da khawarijawa wanda suka zarce cikin addini sai malam ya ce wa ammal khawarij amma su khawarijawa fahum alal akat min dalika suna bisa kishiyar haka to suna bisa kishiyar haka suna kishi kishiyar yaban sahabbai hakamu bil kufri ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su sun yanke hukunci da cewa sabon manzon Allah kafirai inna lillahi wa inna ilaihi laqad kaffaru aliyyar radiyallahu anhu hakika sun kafirta aliyu da abi talib radiyallahu anhu halifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tilikin manzan Allah dan uwan manzan Allah sun kafirta shi wa man ومن كان معه sahaba al da duk wanda ke tare da shi na sahabbai masu falalan nan duk sun kafirta su haka mu alayhim bil kufri sun yi hukuncin kafirci a kansu wasta ma dima'ahum sun halatta jinainan su sun yaki addini tare da na tare da shi wara da sun halatta mutuncin su keta mutuncin su su a wurin su keta mutuncin ali da duk wani sahabi da ke tare da shi halan ne kharaja lahum al khalifatu ar rashid ali bin abi talib fi waqti ali da abi talib sai yayi tare tawagar yaki cikin lokacin halifancin shi wasaratul ma'arika sai hilin yaki ya hada su da su da khawarijawa aka gwabza wa allah azza wa jalla ahlul haqqi ali ibn abi talib sai Allah ya taimaki jama'ar gaskiya su ne sai ali ibn abi talib Allah ya taimake su bisa khawarijawa kuna gane darasin nan ya taimake su bisa jawa man ma'ahu da duk wanda ke tare da shi Allah ya taimake su akan jawa wa qatala Allah ulaika al-muqtadina as-sadina amman hajal haqqi wa mazhab ahli sunnati fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kashe wa'anceniya su ne masu ƙetare iyaka masu kange mutane gaban manhajin gaskiya manhajin ahlus sunna wal jama'a gamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene manhajin ahlus sunna wal jama'a gamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yaban yaban sahabbai duk wanda ya tabbata sahabi ne to abin yabo ne kawai za ka kalli alherin da ya aikata sai ka rinta idan kare kurakuran da ya yi mun gane ko Allah a cikin alkur'ani mai girma da ya ambace su yaban su ya yayi to mu ma mu yabe su mun gane ko abin da suka yi na kuskure na ɗan adam wanda babu wanda ya isa tsira daga wannan hatta annabawa sun sami khilaful aula su ba a ce sun yi zunubi sai a ce sun sami khilaful aula kun gane ko to mutum daban mala'ika daban mala'ika shine warar takardar da ba su hanan mai in tare da dama ba a yi shi da yayi laifi ba amma shi mutum an yi shi ya iya yin kuskure ya iya yin daidai to ba a ce ba su kurakurai ba a'a amma a ce musu kafirai ko a ce musu sun dage kaba'ira da gangan wannan kawar jawa ke yin irin wannan da rawa fi shi'a faqatala min humul alafa ali da abi talib ya kashe dubabe daga cikin wannan jawa wa raja'a an zahabil kawarij aidan minhum adadin kafiru an samu sa'a da yawa sun dawo daga wannan mazhabi na kawarijawa sun fasa bin wannan hanya ta su wannan kuma ali da abi da ya gama su da abdullahi da abbas aka yi muqabal aka yi manazara abdullahi da abbas inda suka kawo hujja ta su abin da ya samu kai kaza saboda kaza saboda kaza sai sun kare bayani sai zo musu da bayani karara sai sai a wuce wannan ce nan nan kuskure ne kuka yi ai abin ga da yake ga da yake ga da yake kuma sai a ce da haka har wasu suka gane da suka dawo da yawa a hilin yaki an kashe da yawa a wajen manazarar da aka yi da su da yawa sun dawo sun hasa wannan ra'ayi yace wan nabi sallallahu alaihi wa sallam qad akhbara an sifatihim wa an khurujihim wa alamatihim wa raghafa fi qatlihim wa qitalihim hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari game da sifofin kawarijawa da yadda za su fito ma mutane kurujin su tawayen da za su yi ga shugabanni ya haɗe shi tun zamanin shi da alamominsu alamominsu ya ce za ku gansu da yawan karatun ƙur'ani da yawan sallah da yawan azumi tsaf amma abin bai wuce makoshinsu ba in kun ga sallah su za ku rena taku in kun ga yadda suke yawan azumi za ku rena kanku amma kuma abin bai wuce makoshinsu ba haka manzo Allah ya cikin hadisai shi yace yamruquna min ad suna zarcewa cikin addini wannan da alama suke suna zarcewa cikin addini kamar yadda in ka harba kibiya ta zana ta wuce gaya addinin ne suke magana ga baki amma sai magana da ginin sun zarce iyaka sun zarce inda Allah ya tsaye da mutane wa raggaba fi qatlihim manzo Allah ya faɗaitar game da kashe su wa qitalihim da yakin su yace duk wanda ya yaƙe su da harshen shi ga irin ladashi wanda ya yaƙe su da takobi ga irin ladashi wa qara yace ce tuba liman qatalahu aw qataluhu madalla da wanda ya kashe irin wannan mutane ya gansu ko kuma suka kashe shi wajen ya kashe su ina in ka tayi yakin khawarijawa in ka kashe cikin lada kake amma an kashe ka cikin lada kake wannan hadisin Abu da ya fitar da shi cikin sunan nashi lamba hadisi ta 400 eh, ta 4000 da 700 da 65 muna hadisi hadisi ne na kudin wa an ibn Malik radiyallahu anhu wa sahahu al-Albani Nasir bin Albani ya inganta hadisin cikin yin jami a cikin sahih jami sagir wato lamba hadisi ta 1668 lamba hadisi ta dubu uku da ɗari shida da sittin da takwas yawa wa bayyana annahum kilabun nari kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kawarijawa karnan jahannama ne karnan wuta jahannama ne wa ma madahu lahum bi kasratil qira'ati wa salati wa nahwiha tazkiyatan lahum abin da abin da ya yabe su da shi na yawan karatu da yawan sallah da abin da ya kama da haka wanda yake dukkan matsarkakewa ne gare su wa annahum ala basiratin da cewa suna akan basira min amrihim bisa ga al'amarin su su walakin yubayyana halahu yayi haka ne shin yana ce dan ya bayyana mu halin su kun gane ko kaga sai aka bayyana suna da yawan karatun qur'ani suna da yawan sallah suna da yawan kaza akwai basira gari su to dai ya jawo hankalin mu yi shin huda ya gaya mu zance yace walakin yubayyana halahu dai ya bayyana mu halin su wa ma fihi min dalalin da abin da ke cikin halin nasa na bata haitu kala fi akhir alhadith sadda yace a ƙarshen hadisin yamruquna min ad-din kama yamruqu samu min ar-ramiyati thumma la ya'uduna ilayhi suna zarcewa cikin addini kamar yadda kibiya ke zarciya daga abin da aka halba ta garai ta huda ta wuce thumma la ya'uduna ilayhi sannan ko ka ba su dawowa ga addini wannan hadisin imam al-bukhari ya tabbata shi cikin sunan shi من حديث أبي ذر الخدري هكذا الإمام مسلم ويترى في صحيح نافي من حديث أبي ذر رضي الله عنه wannan mutane kun Yusufa su me yawon hana a karanta sata ka sani yanzu kaga an mara da karbar ba ka ga ko to amma ɗabi'unsu ne ake san ku da ke kiran kanku Allah sunan jama'a ku kauce ma ɗabi'unsu da ka aikata ɗabi'a irin tasu to irin laihin da za su samu ran Allah za ka samu kamar a ce yahudu ko a ce nasara ba wai sunan ne ke ba Allah haushi ba aikin da suke aikata ne duk wanda ya aikata ɗabi'a irin wanda Allah ya ke Yahudi saboda ita ko ya aikata ɗabi'a da Allah ya ke Nasara saboda ita to shi ma ya haɗa cikin baban sa wannan gefe to haka nan sawari jawa duk wanda ya soke sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage su ya yi daidai da su da su da rawa fi dashi ko kun gane wa nan karanta shi da yawa yanzu nan babu wani mutum mai kawa da kawari mai zarkewa a addini gashi wai addini yake amma ya zarce manufar Allah da ta annabi a wannan gehen sai yan tacini yan ne alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi su kirkire shi ko ba haka nan bane kada a zahiri su ma musulmi ne da musulmi suke ai haka ne ba amma a wajen hukunce hukunce sun bambanta mun gane ko a aqida ma kawai sun bambanta aqida kenan hukunci ma'amala da da aqida da komai na addini sun bambanta da sauran ahli sunna wal jama'a saboda su a wurin su ba a ce annabi ya ce to kaga yayin daga nan bambanci ma mai yawa ne ba a ce annabi ya ce sai dai a ce malam ya ce to mutu aqida sai sai a ce to ko shi ma malamin kamata ya ku tsaya malam na tare da ku da kuke magana in dai har a ɗauko magana wani mataccen malami can mai shekara goma ko mai shekara ɗari to ai ya cancanta kenan a ɗauko magana babban malami wanda ya fara zawa da qur'ani ko ai aiki da ita to tunda za su ture magana annabi sallallahu alaihi wasallam babban malami na farko da Allah ya fara zaba ya karanta mutane qur'ani eh, in dai za su ture ta to su ma malamin sai dai wanda ke gaban su yanzu suke magana da shi amma wanda duk ya riga ya wuce bai kamata a yi amfani da magana shi ba tunda ai da shi da annabi sun kama hanya guda duk dai sun wuce ko kun gane wannan ibarar to su ke da kama da wannan su ne matan su yi sallah da haila su ne kaza su ne komi da annabi ya zo da shi su ga aiki shi ba raban ba raban kwana ba raban aiki tsakanin mai mace biyu ba abin abin kowane tsari dai da annabi ya zo da shi kwata su ba su tare da shi to kaga sun wuce iyaka cikin addini su suke kama da khawarij aqida su irin tace khawarij ai shi yasa wata mata ta zo ta tambaye Aisha tace shin me yasa in kwanukan da muka sha na sallah lokacin al'ada ba mu rama su sai da Aisha ta tambaye ta ce ke mutum ne haruriya ce ta ce ke haruriya ce ta ce a abin da take ni haruriya harura mata su kawarji harura a sunan wani wuri ne wanda nan ne suka yi markaza daga nan ne suke yakan musulmi to duk wanda to sai a ce ma mutanen su haruriya namiji ne haruri in mace ce haruriya to ke cikin kawarji ce ta ce a'a wa cikin kawarji sannan sai ta ba ta amsa kenan kaga su tun sa'an nan matan su eh, haila ba ta hana su sallah ba ta hana su azumi ba ta hana to su ma yanta cinin yawa haka nan suke ko hazihi ba da yace to wannan hiyal khawarij al marika wannan sune khawarijawa masu zarcewa cikin addini wa hada mazhabuhum fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita an ba su game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yau kama dan ta magana sahabi kace abu hurairah yake ko kace abubakar yace shi na ruwan shi ta aure shi wane ne abubakar irin da bai hude zai ce wane ne abubakar haka shi ma zai ce wane ne abubakar ko kun gane ku da duk wani mai irin aqida su duk wani da in ka tattaro mai irin wannan aqida ya game da kawari ba da yace walam tus walam tusta'sal walam tusta'sal shafa'atu hadhihi taifa bitilka maarika ba a ke wato wannan jama'a ba mugunyar tabi'a ta wa'annan jama'a ba tun biki asalinta ba a wannan fagen yakin ba ƙari da su ba ba biki icen ya tasu duka ba Ya hada ali radiyallahu anhu cikin lokacin ali da abi talib wa inna ma baqiyawar fatuhu an yi sauran magadansu fa kullu man yukaffiru hukama almuslimina duk wanda ke kafirta shugabanni musulmi kullu ra al hukama al-muslimina nata wani man'ut ko sifatu wani masu duk wanda ke kafirta shugabanni wa'anda ke musulmi dan zunubi sai ce kahirai ne dan sun yi aikata zunubi kusan zunubi daban kafirci daban wa yantahiju manhaj at-takathiri lil ulama'i as sairi na al-kitabi was sunnati bil fahm sahihi kuma ya zan yana kafirta malamai yana bin hanya manhaji na kafirta malamai masu biye da littafin Allah da sunnan manzo tare da fahimta ingantacca sai yana kafirta su wa yakfir dhunubi allati duna shirki al-akbar yake kafirta jama'a dan san aikata shirkar da ba su zan shirka mai girma ba wal kufr al-akbari ko kuma wanda ya aikata abinda ake cewa kafirci karami ba kafirci mai girma ba to duk wanda ke kafirta masu irin wadda sufa fa huwa saliku maslikil khawarij ba da yace to wannan Shi ne wanda ya bi irin hanyar kawarijawa duk da ka gan shi bari haza? yirwa yake dan wannan ne ake ruwaito cewa bi annahu udda minhu wato za a kilga shi cikin kuma ana kilgawa cikinsu su ila 20 ulqat har zuwa wato wuya 20 kullama tsala unqun qatahu Allah ko yaushe wani wuya ya tsiro Allah zai dace shi fahim la yumkinu an taquma ala aydihim dawlatu Allah ya hana har abada daula ba za ta tabbata ba ta hannunsu su kawarijawa wala nasaru lil islam kuma har abada baza za ganin sun ba musulunci wani taimako ba a ce daga gare su ya samu amma fa wa hum wa huwa hali alhali su yad'una da'awa suke suna nuna cewa annahum du'atu lil islam su masu wa'azin musulunci masu kira ne ga musulunci wa kanu fi ada aliyin radiyallahu anhu yunadi ba'dhum ba'da su ko a lokacin ali da abi talib kiran sashen su da sashi suke arrawa arrawa ai ilal jannati faman nahajal faman nahajal manhaj takfiri lil hukam al muslimina aw lil ulama'i aw li usat al muwahhidina huwa al suna kiran kansu kawai su yan tahiya aljanna ne inda ka bi irin su duk wanda ya bi manhaji na kafirtawa ga shugabannin musulmi ko ga malamai na musulmi ko ga masu sako cikin masu tauhidi sako ya gitta muka kai to duk wanda ya bi irin hanyar su ta wannan kafirtawa fa huwa saliku masalikil khawarij wannan ya bi hanya ta khawarijawa in ji malam in kana son ka gane su to irin wannan Wajen shi kake gane wannan alama ita kike ke bayyana ga mutum kenan da mutum ya zo yana wa'azi sai ka saurare shi a wajen takafiri kakane yake me ne manhajin shi a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ne manhajin shi menene yake faɗi na wurin nan ne wurin gane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake ambata gehen su suka ce ko yabo a wajen mai zunubi da ba kafirci mai hidda daga musulunci ba wace magana yake yi kafirta mai hitarwa daga musulunci ko kuwa yarda ka akwai kafirci karami akwai babba yarda zunubi daban kafirci daban waɗanda shi shine kake bambance manhajar khawari da manhajar ahlus sunna wal jamaa sannan da yabo na sahabbai da bakin mutum ya hito da wanda ne kake bambance tsakanin mazhabin ahlus sunna wal jamaa da mazhabin khawari da mazhabin rawafid da shi'a ko kun gane yau sannan ya ka dai manhaj wajen imani da sanin cewa imani yana karuwa da aikin kwarai yana raguwa da mugun aiki ko da ragganci daga yin aikin kwarai daga nan da kake rarrabe tsakanin eh, ahlus sunna wal jama'a a cikin wa'azin shi da murji'a da sauransu ko kun gane duk wannan abubuwa da muke karantawa sanin suka rike su da shi ne kake gane wato karantarwa da take manazan ahlus sunna ta yar jama'a ko kun bisa mazhabin kawarije ha yawa to da wannan ne ake gane bambancin amma in kan lura to da yawa sai mu yi ta sauraron wa'azi daɗin wa'azin ne kawai muke saurari menene bambancin abin da ake faɗi ya saba ma yadda annabi ya rayu da sahabbai wajen a cewa na kahiri ne ko a cewa na ba kahiri bane ko a ce imani ga matsayin shi ko a ce ba ruwan mu da bambance wannan alhali wannan nan ne addini ne nan ne addini ne su sauran ibadodi sai aqida ta tabbata ne sannan suke da wurin tsayawa kamar sai an gama gini ne sannan yi yaɓe sannan a yi fantar baka yi gini ya zaka kai yaɓe ya zaka kai fantar ina zai tsayawa babu wuri to da inda babu aqida ba ta tabbata ba ta sallah ba ta da wurin tsayawa azumi bai da wurin tsayawa dukkan sauran ibada ba ta da wurin tsayawa saboda kai yanzu Allah bai rubuta ka cikin tsarin shi ba na addini ba ka ciki wannan kenan kuma duk rigingimin da aka yi cikin musulunci akan wannan babu ne aka shi akan tauhidi da aqida ne wa amma ahlus sunnati wal jama'ati ai mun kai can ko fa hum wasadin kama aslaf yace su tsaka tsaki suke kamar yadda ya gabata bainar rawafid wal khawarij fi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su tsaka tsaki suke su ba rawafid bane ba su zagin sahabbai baki daya duk su bi su zage su ko su bambanta su ce ahlul baiti ban su an na kwarai wani ba ahlul baiti ba kai ne sannan kuma ba su zama kawariji ba su bi sahabban hadda su aliyin duk su kafirta a'a su saka saka suke fi ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama kaka wa hum yuhibbunahu wa ya'taqiduna hubbahum faridatan su suna son sahabbai baki daya kuma suna kudurta cewa son sahabbai farilla ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Madina kan su alama ce ta imani kan su alaman munahuci ce alaman mutum munahuci ne a addini a ga yana kin mutanen Madina a ga yana kin sahabbai zalika bi anna Allah ahabbahum wa radiya anhum wannan abin da ya sa ahlus sunna wal jama'a suka ce akan haka dan lalle Allah ya nuna yana son sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da su wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم رضي الله عنهم ورضوا والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم سنة يجي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم haka dai haka dai Allah ya biya cikin Qur'ani yace ya yarda da su to shi ma ahlus sunna wal jama'a shi ma sai biya kan ya yarda da su tunda Allah ya yarda da su shi ma ya yarda da su sabon manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya yarda su akan ya yarda da su fa san su farilla ne ala kullu muslimin wa muslimatin akan dukkan musulmi namiji da musulma mace dole ne wajibi ne irin farillar sallah guda biyar kam salawat haka farillar san sahabbai take wajibi akan musulmi namiji da musulma mace wa tanziluhum manazilan kuma wajibi ne farilla ne ka ba su ka sabke su masaukan da suka dace da su matsayin da suka dace da su sadiqa cikin cewa su ke gaba su suka tsere da falala Wani fadali sun saka tsere da falala kama ja a mu bayyana fi shar'i kamar yadda ya zo rarrabe a cikin shari'a wa idza qulna inna mu ai a sahabatu sadda duk muka ce lalle wani sashe nasu su sahabbai afdalu min ba'dahum wani sashe shine mahihici daga sashe kamar yadda muke cewa abubakar akan gaba ga falala sannan umar sannan usmana sannan aliyu sannan mu ce a sahaba kaza bambanta tsakanin a sahaba badar a sahaba kaza a sahaba sadda duk muka yi wanga magana ba mun nuna shi wanda aka yi kamar mun kaskanta shi bane kamar sadda Allah ya ce su annaba faddalna ba da mu alabadu mun hihi ta sashi bis sashi ba yana nayin ba wanda aka hi an nuna kaskantacci ne a'a kowane yana bis sashi falala sai dai falala wani ta hita wani wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa ba da yake duk sadda muka ce haka fa innahu la yadullu hadha at-tafdil ala naqasin fil mafduli wannan ba ya nuna wannan ikon ba ba yana nuni bisa ga naƙasa da tawaya ba game da wanda aka ce an yi shi bal kullu wahidin minhu ala janibin azimin min al-badali was sifat al-hamida kowane ɗaya daga cikin su yana bisa ga nashi gehe na daraja da girma da farla da sufofi abin yabo wa kadhalika rusul alaihimu salatu wassalam haka manzanni amincin Allah da tsirar Allah ta tabbata gare su ثم فإن الله عز وجل قد قد أن يكون بعضهم أفضل من hakika Allah azza wa jalla ya hukunta kasancewa wani sashen su ya zama mahi falala daga sashi kama kala azza wa jalla kamar yadda Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wancan tsarin manzanni da muka aiko mun hihita wani sashen su bisa ga sashi a falala minhum kallama Allah cikin sako Allah ya magana su kaza kaza kaza wa rafa'na ba'dahum darajat kaza kaza wuce gaba da bayani wa hakaza ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yace haka su ma sashen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wa afdaluhum alal itlaqi al arba'atu al khulafa yace wa'anda suka yi falala cikin su ta taba kaidi su ne halifofin shi guda hudu abubakar da umar da usman da aliyu wannan su ne kan gaba tare da ijma'i na man yu'taddu bi ijma'i tare da ijma'in malaman da ake kilga ijma'in su a cikin ijma'in musulunci abubakar bin siddiq thumma umar al-faruq thumma usman bin nurayn thumma ali al-murtada zawju ibnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam abubakar ke kan gaba sannan umar al-faruq an ce mishi faruq dan raba tsakanin ƙarya da gaskiya usman zunnurain an ce mishi zunnurain ma abucin haske biyu dan ya armi diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ya auri guda tara su saboda halin shi mai kyau an gamsu da shi a kara mai guda ثم علي بن ابي بن ابي طالب المرتضى كان علي بن ابي طالب biyu su baya زوج ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن يمن الله صلى wannan ma nuna yarda da shi ne har aka bashi aure wa tartibuhum fil fadli jerin su wajen falala wani na biyan wani ka tartibuhum fil khilafa kamar jerin su ne wajen halifanci wani na biyo wani idan malai ce to kenan fal muslimuna as-sadiquna fi islami musulmin da ke akan gaskiya cikin musuluncin su cikin cewa su musulmi ne za ka ga su ne yuhibbuna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne za su dora bayyana san su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kudirce san su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, eh, bayyana san su ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kudirce san. to na ne muka tsaya idan kenan yawa mala ya ce to kenan fal muslimuna as-sadiquna fi islami musulmi wanda suke masu gaskiya cikin cewa su musulmi ne su ne za a ga yahibbu da sahabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukan bayyana soyayya su ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukan kudirce soyayya su ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullama zikira sahabiyyu fi maqami su ne zaka ga tare da za a ambaci wani sahabi a cikin wani makami wurin cikin wani matsayi qalu radiyallahu anhu sai sai ce Allah ya yarda da shi ko Allah shi ƙara yarda da shi wannan sha'ari ne na nuna ni an ni an mauƙifinka ni an matsayinka game da sahabbai wannan shike bambancin ka da kawarijawa da za su la'anci sahabbai shike bambancin ka da rafidawa a masu zagin sahabbai kai da an ambaci sahabi ko ka ambaci ka ce radiyallahu anhu sai sama har malamai suka aje istilahi cewa da Allah cikin alkur'ani mai girma ya ce ya yarda da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadar radiyallahu anil mu'minin izi eh, eh, ba ibn ka tafi shajarat to sai suka sa shi'ari na cewa shi sahabi da an bace shi radiyallahu anhu in kuma wani ne daga cikin mm, a'imma to rahimahullahu haka suka aje shi'ari shi ba a ce mai radiyallahu anhu kawai sahabi duk da cewa radiyallahu anhu wai ba wai haramun bane saboda ai fata Allah shi yarda da kai ne amma dan ya zan sha'arin sahabbai radiyallahu anhu wanda ba sahabi ba un ya rasu ne rahimahullahu in shi na da rai hafizahullahu haka nan ne kusan malamai suka aje istilahi kun kana karanta littafin ahlus sunna wal jama'a ba ka za ku to su musulmi na gaske a musuluncin su to haka za ka ganin su mawqifin su matsayin su game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'tarifuna lahum bil fadli suna ikirari suna tabbatar ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falalar da Allah ya ba su falalar da annabi ya ambata musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba za mu yi daidai da su ba ko da za mu ciyar da daidai da yawan dukin uhudu na dukiya ba za mu kai ga mudu ɗaya da rabin mudu ɗaya da sahabi ya bada ba haka nan manzo Allah ya tabbatar shi kuma Allah cikin alkur'ani mai girma nuna mu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azam darajatan min allazina qatalu min ba'da wa ba za ku zama daidai ba da su da wanda ya ba da duke shi yaki gama nan a ci makka da yaki bai zama daidai da wanda sai ba an ci makka da yaki sannan ya zo ya taimaka ko kuma ya ba da kan shi yaki la yastawi man anfaqa min qabr al-fatih wa qatal ulaika a'zam darajatan min alladhina qatalu min ba'di wa أنفقوا yau ya وقاتلوا shi ne شيء كده ديري تعالى mala ya wa anna laha fataha jinnar duniya ala aidihi wato duniyar ga baki ɗai ta musulmi bisa ga hannunsa Allah ya buɗa ta an ci duniya an ci garuruwa da musulunci ma'ana musulunci ya ci garuruwa na duniyar nan baki dai bisa ga hannunsa habban ne bibi lokacin Umar ɗan Khattab na raye ne halifanci musulunci ya taho ya shigo Afirka ga su ga ko eh, libya can musulunci ya tau har tunisia duk lokacin umar dan kaddabi ta bin amr wato shi ya zo ya gina wannan babban birni na kirawa tunisia duk lokacin halifancin su tabbai sai shigo afirka abdullahi da abbas na ci hassan da hussein na ci duk sun tsira cikin wanda suka zo nan cikin afirka nan da sauran wanda an zama suna da yawan gaske shi yasa wani malami ma ya kokari sai da yi wani yan risala na zana sahabban da suka shigo cikin Afirka wajen yada musulunci wa anna Allah fataha jillad dunya ala aydihim ba'u anfusahum min khaliqihim wa bari'ihim sun saida ma Allah rayukansu kama kana subhanahu inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit-tawrati wal-injili wal-qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-azim suratul tauba aya ta 111 Allah ta'ala ce hakika Allah ya saya ya sayi ya sayi rayukan mu'minai daga mu'minan ya sayi dukiyoyinsu ma'ana wanda suka ba da rayukansu suka ta jihadi suka ba da dukiyoyinsu ga aikin Allah Allah ya sayi wannan dukiyoyi nasu da rayukansu zai ba su hore da aljanna shine ce bi anna lahumul jannata da cewa suna da aljanna sun samu aljanna ciniki da kake ba da kuɗi a baka kaddara to haka suka ba da rayukansu da dukiyoyinsu aka ba su aljanna Allah ya sifanta su da ayyukansu yuqatiluna fi sabilillahi wanda ke cewa suna yaki cikin daga kalmar Allah fa yaqatuluna suna kashewa wa yuqtaluna ana kashe su to wannan cinaki na sun samu aljanna wa'adan alayya haqa alkawli ne wanda Allah azama kanshi haƙƙi a kai fit taurati tun cikin attaura akwai shi rubuce wal injili har cikin injila akwai shi rubuce wal qur'ani to ga cikin alqur'ani an karanta wa man awfa bi ahdi min Allah kama a ce ne to Allah ya fi kowa cika alkawari ta ce wani ne ya Allah cika alkawari babu to tunda Allah ya kowa cika alkawari ma'ana haƙƙan ne tabbas ne da riga sun samu wanda zai ya cika wannan shardi ya ba ya bada kanshi domin musulunci to ya samu wannan fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi ana muku albashir da cinikin da kuka yi kun ci nasara wa zalika huwa alfawz alazim wannan aljanna ita ce rabo mai girma duk wani rabon da za a baka duk wani kasan da za a baka duk wani makamin da za a kawo to shiga aljanna ya fi shi girma saboda in ka shiga aljanna ka shiga mukamin da ya lazumce ka kenan ka lazumce shi kenan babu rabuwa ha abada amma duk wani makami na duniya na iya kurcewa ya barka amma in ka rage ka shiga aljanna wancan bai kurce nan duniya kana iya zama shugaban kasa wata rana ana iya shiɗi ka ko ka mutu ka shiɗa kana iya zama wato malami babba a cikin kasa in baka ba Allah ba da ka mutu wannan girman malanta ta faɗi dama makami uku ne ko kana iya zama babban mai dukiya kana iya a kayan mutuwa shi kenan ka ka sarkar ga wannan makami ko da ranka ga ka baka talaucen ba dukiya akwai ta amma ka faɗa wani halin da na kake sai dai wasu ɗauki duke suna moriya suna kai suna dawowa kai a zuwa ɗan maka abin da aka ɗan yan maka ko ku sha ganin mutum gashi da ran shi ba ya hada cikin wani hali an hana shi shan sukari an hana shi cin nama an hana shi shan gishiri to daɗin duniya mai mai saura ba shi da ƙarfin zo ma iyali to sai ga al'amura na duniya mai mai sauran unhani ciki ta kallon dukiya ta ba kashi in mulki ne ba zancen shi mun gane ko Allah sauki wato dukiya ne duniya da ta san akalla min al-qalili mai san ta kuma aka ce akalla min al-qalili shi ne kuwa kaskanci Allah sauki to wannan sai a waye gari fa ta kuci amma in ka samu rabo na lahira har ka shiga cikin aljanna arziki wanda ya kowane arziki yawa to shikenan ka samu ka haihu Ka san munan ne in mutum ko zama mai mulki ko zama mai dukiya ko ka cewa na ya haye to baka haye ba sai an ga ka gama lafiya sai malam ya ce fa kana ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min awwali man irtabata bi hadhihi albay'a baia sabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance su ne farkon wa'anda suka haɗu da wanga irin cinikin tsakaninsu da Allah ga tabata biha suka yi gifta suka yi wata samun kullum wanga ciniki da Allah Waƙata na abiha suka rungumi samun kullum gaci niki da Allah wa ashama ishaman aziman suka samu rabo rabo mai girma fi sabilil wafa cikin hanyar samun cika wannan alkawari li yanalul jaza alhasan domin samun rabo mai kyau wa lam yubaddilu tabdila su ba su hurhura magana ba yadda suka ce sun yi imanin nan da Allah sun imanin nan da haka suka tayi har Allah ya karɓi rayukansu kuma haka suka shiga a ilin daga da nihin ci gaban addinin Allah da manzo to mu ma in muna son mu samu wannan sai mun bi irin hanyar su sai mun kyautata niyoyin mu na da yace wa bi janibi mahabbati ahli sunnati wal jamaa al kirama ta hanyar san da jama'a ahli sunna wal jamaa ke yi ga sahabbai wa taraddi alaihim da yarda da su da ce musu radiyallahu anhu fa innahum lalle su yaskutu da amma shigar bainahum saboda san sabon manzon Allah da suke sallallahu alaihi wasallam sai ya zan sukan yi shiru su kame bakin su daga rikicin da ya faru tsakanin sahabban a zamanin su sun yarda sahabi dai shi ma mutum ne yadda mutane suke mutane suna cikin wanda Allah ya aji sikeli a auna kurakuran a auna ayyukan ka na alheri wani ya yawa ayyukan da sahabbai suke na alheri ya yawa mutum da ya yawa kawai sai a kawar kai daga su ko ambata su ba a yi shi Umar da Abdul ya ce wa'annan wasu jinainai ne wa'anda Allah ya tsarkake hannuwan mu daga gare su ba mu nan aka yi to yanzu mu tsarkake hannunan mu daga gare su ko kun gane kada hasala ma hasala min al-ijtihadat mana yace hakika abin da ya tabbata ya faru ya faru na ijtihadodi da suka yi ko ne yana ijtihadi gurgurdan fahimtar shi walakin al-muslimina as-sadiqina fi islamihim sai dai su musulmi na gaske a cikin musuluncin su masu musuluncin gaske wa ala ra'asihim ilimi ilmi as-salikin masalakas salafi daga cikin jagororin musulmin na kwarai akwai ɗaliban ilimi masu biyar hanyar magabata na kwarai yaskutuna amma shajara bainahu suna kame bakin su daga abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbai a zamanin su wala yaquduna fi zalika ba su kutsawa da wata mugunyar magana cikin wannan wa ya duna, suna cewa a zuciyarsu cewa annal musiba minhum lahu ajrani cikin sabban nan da suka yi sabani wanda ya daidai cikin ijtihadin shi yana da lada biyu kuma da hadisi yake mun gane ko ajarin ala ijtihadi lada guda bisa ga ijtihadin da yayi wa ajarin ala sawabi lada guda kun bisa daidai da ya dace wanda da a minhum wanda kawai kuskure cikin ijtihadin su cikin su lahu ajarin yana lada guda ala ijtihadi bisa ga ijtihadin shi wa qadahu ma'furan anhu fihi shi kuma kuskuren da yin an yahi ne cikin wannan al'amari hazihi aqidatu ahlul haqqi mala yace to wagga ita ce aqida ta mutanen gaskiya fi kulli zamanin wa kulli makanin fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane zamani da cikin kowace ƙasa game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi a tafarkin mutanen gaskiya cewa sahabbai bisa ƙarin da suka yi da yakin da suka yi tsakanin juna wanda istihadar shi daidai shi bisa gaskiya yake to lada bi gare shi wanda kawai yayi kuskure cikin ijtihadin shi lada guda gare kuskuren da yayi kuma an yahi ne saboda yawan aiki na kwarai da suka yi yan an danganta kurakuran su da aiki na kwarai da suka yi mai yawa to kaman kwatan kwacin dan dugo dugo na ruwa ne in an kwatanta su da teku kamar kwatan kwacin ƙaran ya ƙasa ce cikin rere ƙanana an kwatanta shi da manya-manyan tsauni na duwatsu mun gane ko wannan zai sa a kankare musu wannan kenan mala ce falai su al-gulati fi yi walai su al-jufati fal gulati fi ahli baiti humar rawafi war jufati humar kawari ya ce su musulmin kwarai ba su zan kamar gulatin shi'a ba game da sahabbai ba su zan masu wato rashin ladabi ba masu abin nan sawa ba da tawayi ba irin na eh, abin nan jawa bal gulatu su gulatu fi ahlul baiti game da ahlul baiti humar rawafid su ne rawafidawa su ne masu wuce iyaka game da ahlul baiti sannan su zage sahabbai wal jufatu su kuma jifatu kuma da kawarij su ne kawarijawa su kuma wanda ke zagin sahabbai har da aliyu suna kafirtawa wa ahlus sunnati wal jama'ati su ko ahlus sunna wal jama'a kama asalafatu mala yace kamar yadda na gabatar baya wasu tsaka tsaki suke da annahum istaqamu ala nahjil qur'anil karimi was sunnatil mutahhara bima fihi ma min al ayatil karimat wal ahadith as sahihat allati nasat ala bayan fadl ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna wal jamaa su suna bisa istiqama suna bisa ga daidai bisa ga manhajin qur'ani mai girma da sunnan manzon Allah tsarkaka sallallahu alaihi wasallam dan abin da ke cikin al alqur'ani mai girma min da ayatil karimati na ayoyi masu karamci waɗanda suka yabi sahabbai wal ahadisu sahihati da hadisai sahihai allati nasat ala bayan fadar ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda da ayoyin da ingantattun hadisan wanda yake duk sun yi nasi a kan bayanin falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatul ilm mashau ala hadha shugabannin ilimi su maliku su abu hanifa su shafi su ahmad bin Hambal da dukkan imamai sun tahi ne akan wannan asas akan wannan ginshi wa amma ahlul bid'ah wa dalalati amma ma abuta bid'a da bata kawarijawa rawafid shi'a da sauransu fa innahum hum allazina khadu fi ma shajara bayna ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ne suka kutsa game da suka kutsa cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai na rikici na zamaninsu saban annabi sallallahu alaihi wasallam wattahamuhum bima la yajuzu lahum min al-kadhib tuhumi sahabban annabi sallallahu alaihi da abin da bai halarta su tuhumce su da shi ba na cewa na ƙarya aw da gish ko na yaudara ta ce sahaban annabi yayi ƙarya ya ce kaza sahaban annabi yayi yaudara yayi algushi ya ce kaza aw da khiyana ko su tuhume su da ha'inci aw da khadi'a ko su tuhumce su da eh, yaudara aw ma sha kala zalika ko kuma duk abin da zai yi kama da wannan sufofi na zargi sai halatta gabatar da wannan ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam zalika mimma la yasdiru illa an mudallil ko mudallal wanda yake wannan ba zai fito daga bakin wani ba sai bakin mai sanya batar da mutane ko karanta mudallal bakin wanda aka batar au an jahilin ko kuma sai dai ga bakin jahili wanda yake ma arfa qadar ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bai san matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala arfa ma'anis nususil lati ja'at fi sana'i alaihi ko kun bai san ma'anan nasoshin ayoyi ba ko nasoshin hadisai ba wanda suka zo game da yaban sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanin fada'ilin da bayanin Falalasu shi kadai ne zai wannan za ta to bakin shi ya subanta sahabbai da yaudara ko da ƙarya ko da albushi ko da ha'inci Allah ka tsare wannan da tafai karanta su shi ke sa gobe da mutum zai magana game da sukar sahabi kana da mahicin da za ka yi tushi ka ce a'a duk mutum ahlus sunna wal jama'a in yadda kalma ta suka sahabi a cikin hadisi to ya sani hadisin nan ko dai yana daga cikin hadisai wanda suke ba ingantattu ba wanda ruwayoyi an san su mutum ɗai wajen hadisai eh, wato ɗari biyar ya ruwaito da tamanin da wani abu wajen da tamanin da bakwai dan na ƙarya dan dai ya kawo suka da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ko dai ya zama cikin wannan hadisan marasa inganci ko kuma ya zan hadisan sun yi magana ne in ingantattu ne a diba ma'anar haka take ko ba haka take ba akwai masu harrafa ma'ana ko a cikin tarihi ko a cikin fassara wani hadisi don su harrafa ma'anar shi ta koma yadda suke so a mazhabin su su sauki sahabi a bincika ma'ana ƙaƙa take a mazhabin magabata cikin ta ya ahli sunna wal jama'a kar yi gaugabin wannan magana tukun mun gane wannan ko malam sai koma cikin asalin littafi aqida ahlus sunna wal jamaa ta Muhammad dan Abdul ya ce Muhammad dan Abdul Wahhab yace wa ataqidu ina kudirce cewa annal qur'ana lahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa annahu takallama bihi haqiqatan wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم yace ina kudirce cewa lalle qur'ani magana Allah ne Daga an turmuza hancin yan bid'a ke kuma munazzalun ghairu makhluq abin sarkarwa ne daga Allah ba halitta bane shi minhu bada'a daga Allah qur'ani ya waru wa ilayhi ya'udu kuma zuwa gare shi zai koma wa annahu takallama bihi haqiqatan kuma tabbas Allah shi yayi magana da qur'ani ko magana ta haqiqa ba majazi ba a haƙiƙa ne wa anzalahu ala abdihi kuma shi ya saukar da shi ha ban ji ba a ban kai can ba tukun kuma yawa wa anzalahu ala abdihi kuma shi ya saukar da shi bisa ga bawan shi wa rasulihi wanda yake manzan shi ne wa aminihi wanda yake amintaccen shi ne ala wahayi bisa ga wahayin shi ya saukar da shi wa safiri dan aiken shi jakadan shi wanda yake ya saci bainahu wa baina ibadi wasu tsani tsakanin shi da bayi dai wane ne wannan nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana haka qur'ani yazo ba halitta bane sifa Allah ce ba halitta bane sai malai komo kasa ya ci gaba da sharhi yace dangance da maganar malam alqur'ani min ta baraka wa ta'ala kenan alqur'ani yana cikin sifofin Allah baraka wa ta'ala sifatul kalami sufa ta magana wal kalamu sufatu zati ita kuma magana sufa ce ta zatin Allah bi itibari ittisafillahi tabaraka wa ta'ala bi in an yi la'akari da cewa Allah ya sufantu da wannan magana da Qur'ani da yi azalan wa abada tun azal kuma har abada wasu fatu fi'ilin kuma zai zama sufar shi ta aiki bi itibari tanazzuli yan an yi la'akari da sabkar da shi da yayi yana aiki ne aiki wa takallumin lahi da magana da Allah ya yi ta hitarwa Alƙur'an da samkar da shi to wannan ya zan sufa aiki tabaraka wa ta'ala kenan sufantuwar shi eh, samkar da shi da magana shi da shi da yi da shi da yi da yake tiyarihi tare da zafi ne wa mashi'atihi da mashi'ar shi wallahu azza wa jalla kallama rusulahu kallama Musa alaihi salam Allah ya yi magana da manzannin shi ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam fi waqatin a cikin wani lokaci wa kallama muhammadan alaihi salatu wa salam fi waqatin akar yayi magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wani lokacin daban kamar yadda hadaran wato mi'raji kama qala allah azza wa jalla kamar yadda allah azza wa jalla yace wa kallama allah musa takalima allah yayi magana da musa suratul nisa aya ta 164 wa qala azza wa jalla wa qala azza wa jalla shi magana da shi suratul araf aya ta 143 kaga wannan na ya nuna Allah yana magana magana suba ce ta Allah yana sufantuwa da magana kuma litattafan shi alqur'ani at-taura linjira duk magana ce daga Allah suba Allah wa yukallimu Allah tabaaraka wa Allah na magana da wanda ya so cikin halittar shi tabaraka wa ta'ala kama fi qissati nida'illahi tabaaraka wa ta'ala yawm qiyamati li adama alayhi salam kamar yadda kissa ta zo na cewa Allah zai rera mu Adamu kira a ranar kiyama ai ce kulillahu azza wa jalla lahu tabba Allah azza wa jalla zai ce ma Adam ya Adam ya kai Adam fa kulu labbaika wa sa'adaika ya karba ma Allah ce ina karba maka Allah fa kulu sai ce ba as ba sannani da yaddo tawaga dan tahiya wata cikin zuri'arka fa kulu sai ce min kam ya rabbi daga mutum nawa zan hidda yan wuta ya ubangiji fa kulu sai ce min kulli alfin تسعة وتسعون تسعة وتسعة من wa ألف wa وتسعة وتسعون daga dubu daga kowace dubu za a ba da mutum ɗari tara da tasa'in da tara daga kowace dubu mutum ɗari tara da tasa'in da tara to mutum nawa ne ya tsira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk cikin dubu mutum ɗaya zai tsira da saura yan wuta ne a wasu da suka gabata ka bukar gome da ya karanta wanga shi ne sai ta samun bugun waya ta to to wani ne ma zai tsira mutane na mamaki sai ya ce to kudi kowane mutum ya diba garin su idan za a sashi shi kan shi yanzu manzo Allah ne ya karanta wannan magana ya ce ya hadisi kudi sai Allah zai ce ma Adam haka in za a saka kai kai hukunci kana ganin garin ku mutum nawa ne zai tsira cikin mutum nawa za ka tsirar da guda cikin mutum nawa za ka tsirar da guda yanzu misali a nan garin maradi mutum nawa ne ke zuwa makaranta namiji ko mace wanda ya kai baligi mai hankali kuma yake zuwa makarantar da Allah kuma yake rike abin in ya dauko ya aiki da shi ai ka san zuwa makaranta wani kokarin ne daban sannan an dauko karatun aiki da shi kuma wani kokarin ne daban ko mun lura kuni ba gani muna karanta rayuwar sahabbai sai mu ga cewa cikin rayuwar mu dukkan ta akwai matsala kasuwar mu ma da Allah ya kaddu wani sahabi ya kaddarta ira ci kasuwar mu kasuwanci mu zai gani akwai matsala cikin shi ba sai komai gare mu ko ya aka ta gidajen mu'amala mu da iyalan mu mu mazan da su matan tana bukatar gyara ya aka ta tsakanin mu da malaman mu rayuwar mu a makarantar ma tana son gyara to ina ne ba mu bukatar gyara in za a cewa abu ma kurije kurije ake cewa ko kowa a bashi takardar shi sun duniya ko ne a bibiye shi aikin da yayi kana ganin a wani hage ne za mu tsira ina ne za mu samu mutaz a ce ka samu komi da komi ha to dai rahama Allah kenan wannan yana nuna mu wa'anda za su tafi aljanna duk cikin dubu mutum daya kenan da za su tafi wuta akwai wa'anda za su hito daga wuta gwalgwadon tsawon zaman da za su yi gwalgwadon aikinsu to kun gane akwai musulmin da za su koma su shiga aljanna amma da yaran sai sun je wuta har ka dauka wuta kafiri kyau da shiga a akwai musulmi yan wuta wanda sai sun yi zama cikin wuta wannan kuma gwargwadon irin mugun aikin ka ne ko ka to ta hanyar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani abu da ya kama da haka gwargwadon irin laifin wannan hadisin mun karanta cikin sahih bukhari mun karanta cikin sahih muslim man hadisi abi sirrin da kudri duk inda ba kawo gari sai mun tsaya mun yau ga magana kuma sai ya ba mutane mamaki a ce duk cikin dubu ɗaya zai tsira duk cikin dubu ɗaya zai tsira duk cikin dubu ɗaya zai tsira haka za a kilga mutanen duniya ha a tsari ya ba a gani in ka zo wani gari ko ka zo wata ƙasa in ka zo wata unguwa sai ka ba aiko annabi a duniya ba sallallahu alaihi wa sallam duk da in ka zo ta unguwa sai ka kamar dai madina annabi ka zo kai eh, ka gani ko haka watsa musulmin cikin kafirai ko wai kallama Allahul mu'minina fil jannati Allah zai magana da mu'mini cikin aljanna kenan nan duk hujja ce malam ke ita ce Allah yana magana Allah ya sifanta kanshi yana magana kuma annabi ya sifanta shi cewa yana magana Allah zai magana da mu'mini cikin aljanna kama sabata fi nususin kasiratin kamar da tabbata cikin nassoshi masu yawa anna Allah ya hawara mu'minina fardan fardan Allah zai yi muhawara da mu'minai zai zai keɓance mumuni sai shi ware ware za a keɓance mumuni ba a kunyata shi gaban jama'a wanda zai kai darajar mumuni to laihin shi sai Allah keɓance sai shi sai shi wa fil hadithu sabit a cikin hadisi ingantacce tabbatacce ya zo cewa la ya wa kana fahu ala abdihi mumin Allah zai aza sutura shi ya sa labile ya sa kariya ga bawan shi mumini sai ya kulu sai mai bincike sai ce mishi abdi amilta kaza wa amilta kaza ba na ai ka san kai kaza kaza kai kai kaza kaza tun zaman ka na duniya ko wal abdi ya atarifu bi akada'i bawan yana itirafi da laifi ce eh na sani ya ubangiji na aikata kaza na aikata kaza hatta yadunna annahu sayahduku ko annahu sayuhlaku har yake tsamanin cewa to shi dai zai halaka ne kenan saboda dai abai dai aikin gare zai halaka shi abin laifi shi ya yawa fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya ce annaha satartu alayka fi duniya wannan laifika na haka ai ka gana su tunce ka a duniya wani laifin ma wani bai san kayi ba wa gafir halakal yau to yau na gafarta muka su amma wannan sai wanda yake darajar mumini ba wai kowa da kowa ke da wannan ba musulmi ke da wannan ba a'a mumini ke da wannan kun gane ko kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi an mumini ba ina son mu bambance wannan gaurin ko kuma mu ƙara dai bambancewa a bayan mun san mu bambanci bambancewa kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi an mumini ba duk wani annabi mumini ne ko musulmi ne amma ba kowane mumini ke annabi ba ko kun gane duk annabi waliyan Allah ne amma ba kowane waliyan Allah annabi ba yawa wannan hadisi imam al-bukhari mun hitar da shi cikin mun karanta eh, ya hitar da shi cikin sahih nashi mun karanta shi cikin sahih bukhari din haka nan mun karanta cikin sahih muslim daga hadisin abdullahi dan umar idan malai yace to kenan fal kalamu sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala kenan magana sufa ce daga cikin sufofin Allah tabaraka wa ta'ala tun daga ya cikin ayoyin alqur'ani ga ya cikin hadisi sifatu zatin bi itibarin nau'i wa lahi bi azalan wa abada sufa ce ta zafin Allah tare la'akarin nau'inta da sufantuwa Allah da ita tun azal da kuma har abada yana nan sufance da ita ba zai taɓa komawa bebe ba wanda bai dubi kurma bebe Allah ba zai koma hakan ba wa sifata fi'ilin kuma sifa ce ta aikin Allah bi itibari tanazzulihi wa kalamin Allah bi mashi'atihi wa kuma sifa ce ta aiki ga Allah tare da akarin sabkar da magana tashi da yake ga annabawan shi da kuma shi Allah yana yin magana da magana ta hanyar mashi'ar shi da zaɓin shi ba tilasta tashi ake giya da zaɓin shi ke kallama man sha sha'a min khalqi min rusulihi wa anbiya'i yi magana da wanda ya so yi magana da shi cikin halittar shi cikin manzannin shi da annabawan shi wa min lahi azza wa jalla yana daga cikin maganganun Allah azza wa jalla kutubuhu almunazzala littattafan shi da ya saukar ga annabawa at-tauratu wal injilu waz zaburu wal furqan at-taura da injila da zabura da al alqur'ani wa sunnu ibrahim da sunnu ibrahim wa musa wa ghayruhuma min al-kutubi da wannan sun cikin littattafan da Allah ya allati ma jaa zikruha fil kitabi was sunnah hmm, wa ghayruha min min al-kutubi allati da wani su na littattafai wa'anda ma ja a zikiru hafir kitabu wa sunnah wanda ambatan su bai zo ba cikin littafin Allah da sunnan manzo kenan akwai da tawanda an ambace su akwai wanda ba ambace sunayen su ba to baki ɗaya tawanda duk magana Allah ne menene kake zo ma ba ko iraban kake jin kawai ya kare da aka jiro wal injilu wal zabura wal qur'an wa suhuf ibrahima wa musa sai wa gairuhuma ti zuwa ga wancan ko in eh, abin adafu zuwa ga wancan aha wa gair ha wa gair ha wa gairu ha a wa gairu ma da ta ko yawa to shine irabin lalle ya canza sai yana ba shi abin nan damiri na abin nan wa gairu ha da watatta da wasun su من الكتب التي ما zikru ha daga littafan da ambaton su bai zo ba fil kitab wa sunnati wa a jaa ha fi kutub ambatan wa'angan littattafan ne suka zo al-mazkuratu wanda muka ambata at-taura linjila zabura al-qur'ani su ne ambatan su yazo bi asma'iya ya ambata sunayen su karra wa khabarana Allahu azza wa jalla fil qur'ani eh, fil qur'ani Allah azza wa jalla cikin al-qur'ani ya ba mu labari cewa bi anna fiha hudan wa nura cewa cikin su akwai akwai shari'a akwai haske wa kitaba hadhihi al-ummati al-qur'an al-azim littafin wa ga al-umma kau shine al-qur'ani mai girma shi ma kausai sai zan munazzalun غير مخلوق abin sabkarwa ne daga Allah ba halitta bane min Allah minhu bada wa ilayhi yaud daga Allah ya faro kuma zuwa gare shi ke koma amma take da ahlus sunnati wal jamaa ki kudiri aqida ta ahlus sunna wal jamaa isbatu sifatul kalami lillahi azza wa jalla tabbatar da sifan magana ga Allah cewa Allah yana dini ba ba sifan tashi da kurumtaka da da shi kenan sun dundun ba ba dumi kamar kurma bebe ma da kama kamar ki kamar yadda ya gabata baya tabbatar da sufan ta Allah da cewa yana magana alama ya liku bi azmatillahi ta saka abin da ya dace da girman Allah wa jalalihi da daukakar shi la tashbiha wa la tamthila wa la harifa wa la ta'tila yace ba tare da kamanta shi